Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. sai kuma shirin na shiryar alkur'ani mai tsarki sai shirin afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan ba adam ya fara da karanta mana labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu an kai hari da makamai masu linzami a yankin arbil na kasar iraki shugaban kasar rasha ya ki amincewa da ya gana takwaransa na kasar ukraine a wata kasa idan ba belarus ba kasar yaman ta yi tir da zartar da hukuncin kisa da saudiya ta yi a kan mutane fiye da 80 a asabar to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarun. an kai hari da makamai masu linzami a yankin arbil na kasar iraki kamfanin dillancin labarun irna na iran ya nakalto wata majiya da kasar iraki tana cewa an kai hare-haren ne dai a kan wasu cibiyoyi guda biyu na kungiyar leƙen asirin haramtacciyar kasar isra'ila mossad da ke birnin arbil na yankin kurdawan iraki wata majiyar daga yankin na kurdawa ta ambaci cewa a daren jiya an rika jin karar abubuwa suna fashewa a cikin birnin na arbil har ila yau majiyar ta ce wani sansanin amurka da yake a kusa da filin saukar jiragen sama na birnin arbil din ya ɓaci saboda saukar ɗaya daga cikin makamai masu linzami da aka harba sai dai babu rahoto da ke nuni da cewa an samu asarar rayuka. kawo yanzu dai babu wani bangare da ya ɗauki alhakin kai wannan harin shugaban ƙasar rasha ya ƙi amincewa da ya gana takwaransa na ƙasar ukraine a wata ƙasa idan ba belarus ba kafafen watsa labarun haramtacce ƙasar isra'ila sun ambaci cewa shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin ya ƙyarda da ya gana takwaransa na ukraine vladimir zelensky a birnin kudus ko wata ƙasa idan ba belarus ba haramtacciyar ƙasar isra'ila dai ta shiga cikin masu shiga tsakani a yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine kamar yadda ƙasashen turkiya jamus da faransa suke yi a lokacin harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rika kaiwa dai a yankin gaza a shekarar da ta gabata shugaban ƙasar ta ukraine zelensky yana cikin na sahun gaba wajen goya wa 'yan sahiyoniyar baya da bayyana abin da suke yi akan al'ummar falasinawa da cewa kare kai ne to kuna tare da radio hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar kenya ya nuna goyon bayansa ga raila odinga a zaben shugaban ƙasa mai zuwa makonni kaɗan bayan da jam'iyyun biyu suka kulla ƙawance kenyatta ya nuna cikakken goyon bayansa ga tsohon abokin hamayarsa a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan agusta mai zuwa shugaba uhuru kenyatta wanda ya gabatar da jawabi a gaban ɗaruruwan magoya baya a birnin nairobi ya faɗi cewa mun zaɓi raila odinga makonni biyu da suka gabata ne dai jam'iyyun biyu na shugaban ƙasar da kuma na ɗan hamayyar suka kulla ƙawance domin fuskantar zaben da za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. jam'iyyar kenyatta ta jubilee party da ta odinga orange democratic party sun ɗaga taken ƙishirwa domin haɗin kai domin ɗinke baraka da hamayar da ta kasance a tsakaninsu na tsawon shekara da shekaru a fagen siyasa a zaben da aka yi a shekara ta 2017 a ƙasar ta kenya wanda jam'iyyun biyu suka yi hamayya da gogayya da juna a zaben shugaban ƙasa an ƙare da faɗace-faɗace da ɗauki salon ƙabilanci da zubar da jinin mutane da dama odinga ya tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 1997 da ta 2007 da 2013 da kuma 2017 wannan zai zama karo na biyar da yake tsayawa takarar shugaban ƙasar ta kenya Ƙasar yaman ta yi tir da zartar da hukuncin kisa da saudiya ta yi a kan fiye da mutane 80 a jiya asabar shugaban ma'aikatar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta yaman ali dulaimi ya bayyana cewa saudiya ta faki yaƙin da ake yi a ƙasar ukraine ta zartar da hukuncin kisa a kan mutane da dama dulaimi ya ƙada cewa abin da ya faru wasa ne da rayukan al'ummar yaman don haka muna ɗora alhakin wannan laifin a kan saudiya da kuma amurka shi kuwa zaifullah ashami wanda minista ne a gwamnatin sana'a ya ce laifin da saudiyar ta tafka a kan mutanen yaman yana da girman gaske hakanan kan mutanen yankin katif har ila yau ashami ya ce babu yadda za a yi muhammad bin salman ya tafka laifi mai girma irin wannan ba tare da yardar iyayen gidansa amurkawa ba da hakan wani abu ne sananne ita kuwa cibiyar da take kula da fursunonin yaƙi a yaman ta ce kashe fursunonin yaƙi na yaman biyu hakim albudaini da kuma haidar alshuzani da saudiyar ta wani lamari ne wanda yake cin karo da dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma wani lamari ne mai hatsari ministan na ƙasar yaman ya kuma ce kisan fursunonin yaƙi wani abu ne da ba za a taɓa yi shiru a kansa ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida ta ba Adamu wanda ya fasara kuma karanta wani labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar duniya da kuma wannan yanki. To a yau za mu dubi ne a kan yadda ake ƙoƙarin shigar da mayaka na ƙasashen waje a cikin yakin da ake tafkawa a tsakanin Rasha da Ukraine. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cikin kwanaki kaɗan daga fara yakin da rasha take yi da ukraine jami'an ƙasar ukraine sun fara yin kira ga 'yan ina da yaƙi daga ko'ina a duniya da su kai musu ɗauki da su fuskanci ƙasar rasha wancan kiran ya jawo tsokaci da tofa albarkacin baki daga bangarori daban-daban na masharhanta wasu suna ganin cewa kiran yana da matukar hatsari ga ita kanta kasar ta ukraine domin zai mayar da kasar zama wata tungar 'yan ina da yaƙi daga cikin nahiyar turai da ma wasu nahiyoyi na duniya sanannen abu ne dai cewa a cikin nahiyar turai da amurka da akwai ƙungiyoyi da suka ɗauki yaƙi tamkar wasan na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma wani abu da suke sha'awar yi irin waɗannan mutanen ba su buƙatar a ɗauki nauyinsu su ne da kansu za su kai kansu cikin filin daga domin su yi abin da suka fi sha'awa na farautar mutane tamkar yadda mafarauta da gaske suke shiga daji domin kashe dabbobi. da akwai kuwa wani gungun mutane da aƙida ce ta siyasa take kai su filin daga domin su tsaya a fagen da suka ɗauka na masu gaskiya su fuskanci waɗanda suke ganin cewa mabarnata ne a tasu mahanga da akwai masu kishi na ƙabilanci da suka yi ƙaurin suna a cikin ƙasashe da dama na turai waɗanda a shirya suke su ɗauki makami domin kare irin wannan aƙidar tasu ko kuma kaiwa 'yan uwansu ɗauki a ko'ina suke a lokacin da shugaban ƙasar rasha shelanta yaƙi a kan ƙasar ta ukraine ya ambaci wasu gungun mutane waɗanda ya kira da 'yan nazi wanda akwai su a cikin ƙasashe da dama na turai to abin mamaki shine da jakadun kasashen ukraine a najeriya da senegal suka gayyaci mutanen yammacin afirka da su kai wa kasar su ɗauki a yakin da take yi da rasha amma abin da ya fi wannan ban mamaki shine da aka samu wasu mutane na afirka musamman kasashen na najeriya da senegal suka amsa goron gayyata na zuwa yakin illa iyaka abin da ya taka musu burki shine sanarwar da ta fito cewa duk mai son zuwa yaƙi to sai ya da dala amurka dubu ɗaya ga dukkanin alamu waɗannan mutanen sun ɗauki yaƙi wasa ne ko kuma wata dama ce a gabansu da za su yi amfani da ita domin su tsallake wahalhalun rayuwa a inda suke. gwamnatocin kasashen biyu na senegal da najeriya da sun fito sun yi tir da allah wadai da kiran da wato jakadun kasar ta ukraine suka yi na gayyata 'yan afirka ta yamma musamman zuwa yaƙi a can kasar daidai lokacin da najeriya da kuma wasu kasashen afirka da dama suke ta ƙoƙarin dawo da 'ya'yansu da suke zaune a ukraine kuma yaƙi ya rutsa da su. wani gungu na masu sha'awar zuwa ukraine yaƙi su ne masu ikirarin jihadi ko kuma masu jabin jihadi kamfanin dillancin sputnik na ƙasar rasha ya ambato cewa da akwai akalla mayaƙa larabawa da wasu daga ƙasashen waje da suka baro yankin wato adlib na ƙasar syria inda suka nufi ƙasar ukraine domin su shiga yin yaƙi waɗannan mutanen da sun fito ne daga ƙungiyoyi mabambanta da suka hada da ƙungiyar nan ta turkistan da kuma hurasuddin da ansar tauhid tuni sun ba ƙasar ta siriya zuwa ƙasar turkiya domin su je ƙasar ukraine su yaƙi rasha makusantan mayakan sun bayyana cewa ƙungiyoyin na, na wato hayatu tahriru sham hayatu tahriru sham wacce reshe ne na ƙungiyar jamhatun nusra da kuma hizbul islami a turkistani da ansaru tawhid da hurasuddin sun gudanar da wani taro a matsayin shugabanninsu da suka tattauna da za su tura wasu daga cikin mabiyansu zuwa ƙasar ukraine domin su fafata da rasha waɗannan ƙungiyoyi sun yanke hukuncin cewa za su tura mayakan nasu zuwa turkiya inda daga can za a jigilarsu zuwa ƙasar ukraine majiyar ta sputnik ta kuma ambaci cewa mafi yawancin waɗanda suka bar ƙasar ta siriya zuwa ƙasar ukraine mutanen da suke da matsala ne da ƙungiyoyin nasu na ta'addanci ko dai an taɓa wato samus da wasu laifuka ko kuma ana gab da yanke musu hukunci na haddi ko kuma ma a ɗaure su zuwa zama gidan kaso a yankunan da suke ƙarƙashin 'yan ta'adda don haka zuwa ciranin yaƙi wata dama ce a wurin dukkanin bangarorin biyu domin daidaita al'amuran da ke tsakaninsu amincewar ƙungiyoyin da shugabanninsu na aikewa da waɗannan mayakan zuwa wajen wato yaƙi wata dama ce ta samu a gabansu domin su samu abin duniya a can inda za su je ci ranar yaƙin ƙungiyar tahariru sham ta samarwa da mabiyanta dalili na shari'a domin su tafi ciranin yaƙi da kuma ƙarfafa su da cewa za a aike musu da iyalansu daga baya a can daga cikin mayakan da suka bar yankin idlib zuwa can ƙasar ukraine da akwai mayakan da suka fito daga ƙasashen belgium faransa china da morocco dama dai a lokacin yakin da ƙasar wato siriya ta fuskanta irin waɗannan 'yan ina da yaƙin da masu jabin jihadi sun fito daga ƙasashe daban-daban na duniya na larabawa da na turai daga ciki akwai tunisia da chechenia da birtaniya adadin waɗannan mutanen da yanzu suka kama hanyar ce ranar yaƙi zuwa ukraine sun kai 150 wato waɗanda suka fito daga ƙasashen turai sai kuma wasu mayakan daga cikin yankin na idlib da halab da su kuma adadinsu ya kai uku. dangane da abin duniyar da za su samu idan sun je ci ranar yaƙi rahotanni sun ce kowane ɗan ƙasar siriya zai samu abin da ba zai gaza dala 1,200 zuwa 1,500 ba su kuwa 'yanci ranar yaƙi da suka fito daga ƙasashen turai ba an bashi takamaiman abin da za a baiwa kowane ɗaya daga cikinsu ba. wasu rahotannin kuma sun ambaci cewa tun daga ranar alhamis da ta gabata daidai aka fara jigilar 'yanci ranar jihadin an fara da fitar da su daga cikin ƙasar syria zuwa yankin arbatul jaus da ke kan iyaka daga can kuma aka shigar da su zuwa cikin ƙasar turkiya majal sputnik ta tabbatar da cewa a ranar lahan da ta gabata mayaka suka isa cikin ukraine daga can kuma labarinsu yanke a ɗaya gefen ita ma rasha ta bayyana cewa ta samu nata ƙawayen na 'yanci ranin yaƙi da za su taya ta faɗa da sojojin ukraine hatta shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya nuna amincewarsa da a share fagen zuwa wato ƙasar ta ukraine da mayaƙa da su fito da gabas ta tsakiya za su je to shakka babu wannan irin yanayi da aka shiga yana a matsayin buɗe wasu sabbin shafi na rikice-rikice da fitintunu da an san farkonsu amma babu wanda zai iya hasashen yadda su zai kasance to masu za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci kafin ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin na muryoyin ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sanunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina su a bani dama ban gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma na estar ga ankwaliya da magajin nau sagiri iska baban salmai zandar da hamisu mai martaba larewa mara da sumayya yabukar jihar kebbi ko dubin gaisuwa da kai kanka malam hassan barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da uzair dan malam nan mazauni a garin maradi niger Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da abubakar safiyan ba ɗalibi a jami'ar Abdu Mumuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura da gagadan filanin warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo bukar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jima'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na muryar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen hausa na biyu cimile jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatta da garin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da yake karshen mako ne yana so ku bani dama yi gaishe gaishen wada bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanu garin maɗatai akwai shugaban ila mai kantiri shayi garkin dora inda wani madatta yin gaida armawa mai liki ne bakin tsamiya polis da magaram ina gaida ibrahim maraya akwai hakilu sula madatta ina gaida maki dj maɗattai ina gaida kano rasta maɗattai akwai baba walcom maɗattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin maɗattai akwai ashir amadu garin maɗattai ina gaida sanda umaru wanda yake maɗattai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi ya gaba alherin allah ya kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na maɗattai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ba ina gaida dukkan yan garin ba, baki ina gode sashen hausa na bh mai magana isu ne maratai da maganin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai fita shi na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara da charlie boy wanda ke Brigade Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. Assalamu alaikum sa Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Masassaka. Ina so in gaida mutum biyu zuwa uku. Ina gaida na samun da sirajin wanda suke a garin Masassaka. Ina gaida Ado Oda wanda yake a garin Masassaka. Ina gaida Samaila wanda yake a garin Masassaka. Ina gaida Baba Mama wanda yake a garin Masassaka. Da Laminin Bamba wanda yake a garin saka da mustapha danki ne amma da lana gode da karshe na gaida a ɗahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne muhammadu zakilov niger a gades nake gaida asan barka da roga roga nake gaida zoji da da safu iliya makanti dora nake gaida hadari saba zandar kap nake gaida radio iran barka da haka sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shine mai watsuwan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwa kwaliya miji soja mai adaidaita tsawo litoro mai essence ina gaida ojo mai kafe abdu malin tabas ina gaida sori ina gaida abokin na wudu dirasha sabu usa Musa Biola ina gaida Sani Sangwar Malam Assan ina gaida Sani Alhaji Yarbe Mai Kanti Abdulaziz N0 ina gaida duk 'yan unguwar garin Kadamari mai magana abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku daga unguwar Kadamari ta birnin da magalama a Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Hausa Iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiriyar sarakuna birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal mujali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana alhaji nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da yaro bulya garin malam da ya yakuba mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai wake da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar Makira, da lawan sade da isa jika mai sade kadora diga ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na rediyo Iran mai magana su Sumayya Abubakar Yaman shi ya sarakuna birnin Kebbi kebin Najeriya da yake yi muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na haɗari mai kwamfuta mai yama da ke garin birnin Kebbi kebin Najeriya yaya na Mansur Aliyu Nasarawa da ke Kebbi kebin Najeriya sai kuma Shitu Tahir Agadas da Isa Abubakar tsohon mai albarka sai kuma Sanusi su maɗaɗɗe da magaran da isuhu madadde da magaran shugaba isa mai kanti da shayi garkin daura sai kuma kadori da gaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje tuwo da fatan allah ubangiji ya sa kowa yana cikin koshin lafiya mai magana su sumayya abubakar imam benin kebe keben najeriya na gode a tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar Bashir jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire. Eh, da farko zan gaida yan uwa da amina arziki ina gaida abokina harashi angon wari lawai tudu mazauni kasar Burkina Faso ina gaida Ibrahima Nomo mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni ƙasar Burkina Faso ina gaida Muhammadu Bakan Mota mazauni kasar Senegal ina gaida abokina na Yusa ɗan turawa mazaunin ƙasar burkina faso ina gaida muhammadu canji eh, mazaunin ƙasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazauni ƙasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin ƙasar cote assalamu alaikum boh hausa rediyon musulunci ta iran na so ku bani dama ka sakon gashe gashe na zuwa ga abokanina kamar a sumayya kenan shiyar sarakuna birnin kebbi da kuma yayanta da mai kwamfuta mai yama na gaida tsoho mai albarka na gaida yusufa maɗate da magaram da sunusu maɗate da magaram na gaida yakuba mai aski badaraka da magaram na gaida da abokina kadora diga ga dan fulanin warji ina gaida awal m ta kai ina da lawan sade daura ina da eh, zaidu bala eh, sabuwa kofa birnin kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa ina da ɗahiru idris uban tafiya ina gaida bulyamuna agwarmaji ina gaida isa jikan mai saje ina gaida baba gana alhaji nusiyawa cakal ina gaida kawo mai roba juga ina gaida abokina alimadu adamu baga ina gaida isa kwabsi mai fili taraba ina gaida duk masu sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci ina gai kuma da Amarya ta da na alhaji adam katsina fatan za ku tashi lafiya hasan barka To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na shari'ar Alkur'ani mai tsarki. شرير القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma zamu dora daga inda muka tsaya. da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. بسم الله ألا مي رحم مي جنقي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين كشيء حقيقة أني أن أمر da in bauta wa Allah ina mai tsarkake addini a gare shi. An kuma umarce ni da in kasance farkon musulmi. To a cikin waɗannan ayoyi da muka je da farko ubangiji subhanahu ta'ala yana karkatowa ne zuwa ga manzonsa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi kul ya muhammadu ka gaya musu ya kai muhammadu gaya wa waɗannan kafirai cewa ba inni umirtu an a abdullaha lahu din ka gaya musu cewa ni an umarce ni ne na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala na mai tsarkake ibada zuwa gare shi. Wato tsarkake ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani nau'i na shirka. Wannan shirka ɗin shirka ce wacce take a fili ko kuma shirka ce wacce take ɓoyayya shirka wacce ba a fili ba. Shirka a fili kamar yadda malamai suke nuna shine wanda za ka zo a fili kana bautan wani Allah, kamar masu bautan gunki. ko masu bautan shugabanni ko masu bautan abin da yake na soyace zuciyarsu soyace soyayen zuciyarsu duk waɗannan shirkoki ne na fili wanda mutum yake yi amma shirka wacce take ɓoyayya shine idan wani abu ya samu mutum na alheri maimakon ya tuno Allah ne ya masa sai ya ce a ba dan wani ba da yanzu na shiga matsala to irin waɗannan nau'i ne na shirka maimakon ka tuno a ubangiji a kowane lokaci sai ka dinga nuna cewa a'a wai akwai wani wanda ya yi maka kaza wani ya yi maka kaza maimakon ya zama wannan sababi ne amma Allah ne mai yin komai to waɗannan duk nau'o'i na shirka shirka ce boyayya ko kuma ta fili to ya kai mu Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya waɗannan kafirai cewa kai an umarce ka ne ka bauta wa Allah kana mai tsarkake ibada gare shi shi kadai tsarkake ibada ka nisanta da dukkan wani nau'i na shirka sannan ubangiji suna ta'ala yake ci gaba da baya mu wannan bayani cewa sannan ka gaya musu cewa kuma an umarce ni ne na zamani ne a gaba-gaba wajen zama musulmi wato dukkan musulman duniya ni ne a kan kan kan gaba wajen zama musulmi saboda abin da yake sarkar mun na wahayi daga Allah subhanahu ta'ala saboda haka kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi ni na miƙa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na miƙa wuya zuwa ga Allah na musulunta na zama ni ne farkon musulmai saboda haka kuma musuluncin nan a cikin maganganu ne da kuma a aiki ne sannan kuma in isar da wannan musulunci din zuwa ga wani na shine abin da aka ce na yi kuma shine umarnin da aka bani Allah ta'ala yake gaya wa manzansa ya gaya wa kafirai wannan abu kuma mun gani manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da ba da idanunmu muka gani ba mun karanta mun ji mun karanta inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa waɗannan kafiran maka qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah za ku samu babban rabo shi kansa rasulullah shi ya fara bin Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki dukkan wata hanya ta shirya sannan daga baya ya kiran waɗansu mutane da su masu zo su kasance a wannan tafarki saboda haka rasulullah yake cewa an umarce ne dan zamani ne musulmi na farko kuma kada na zama siffata wata siffa ce irin ta masu mulki waɗanda suke umartan mutane da wasu ayyuka amma su ba sa aikawa ai aikata irin wannan a ni fata ba irin wannan bane Allahu akbar ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nunawa abin da duk yake aikatawa shine kuma yake umartan waɗansu su masu aikata kafin ya umarci wani ya aikata abu sai ya aikata shi da kansa kuma haka rayuwarsa take bautan Allah ne dukkan wasu abubuwa da suka shafi wurgi da al'amura na shirka bai taɓa yin shirka ba bai taɓa bautan gunki ba ya kiran mutane su masu daina yana bautan Allah yana salloli yana azumi yana duk abubuwa ya kiran mutane su masu sai da aka hatta jihadin nan kafin wani ya je ya jihadi sai da aka ganshi shi akan sahun gaba shine ya kama hanya ya fara yi to wa'annan duk abubuwa ne da suke koya mana irin ɗabi'u na rasulullah alkur'ani yana ɗora mu akan haƙiƙa ta gaskiya allah ne ya ce ya gaya wa mutane ya gaya wa musamman su waɗannan kafirai da suke inkarinsa ga abubuwan da yake yi saboda haka idan kuna tsammanin cewa zan bar wannan da'awa da nake ne to kar ku kasance za ku samu wannan tabbaci ba ko zan bari ba domin ku dinnan mushrikai ne kuma ni ina bin Allah subhanahu ta'ala ne subhanahu wata ala, kuma ba zan yi shirka ba ba kuma zan hada shi da waninsa ba a cikin bauta to kaga wannan manzo yana yi wani abu ne ga waɗannan kafirai don su fahimci cewa fa shi umarnin nan yana aiwatar da shi kuma duk abin da suke tsammani na nuna cewa watakila za su iya shawo kansa ya bar wannan abu da yake kai to ba su fa'isa ba abin da yake nuna musu kenan kar ma su samu wani Eh, wato kamar kwaɗayin cewa wata rana za su iya shawo kansa wai ya bar wannan abu a to ba ko zai bar shi ba ka ce haƙiƙa ni ina jin tsoron idan na saɓi Ubangijina azabar rana mai girma. Ka ce, Allah kawai nake bautawa, ina mai tsarkake addini na gare shi. فاعبدوا ما شئتم bauta wa abin da kuke so ba shi ba sai Allah ta'ala ya ci gaba a aya ta gaba aya ta goma sha uku yake cewa ƙul ka kuma ce da su ni ina tsoro idan na saba wa ubangiji na ban kasance na tsarkake bauta zuwa gare shi ba to fa ni ina tsoro na wata rana wacce take mai cike da matsaloli rana ce wacce take cike da matsaloli na azabobi daban-daban ina tsoron wannan rana din sallallahu alaika ya wa alika ya rasulullah manzon Allah yake wannan magana yana tsoron ranar kiyama to mu kuma ina za mu kai kanmu idan annabin rahama yana wannan magana da wannan lisani na alkur'ani yana nuna cewa yana tsoron wannan rana kuma ubangiji ne ya umarce shi ya wannan magana kuma gashi yana gaya mana Yi shi kansa rasulullah inni akhafu in asaitu rabbi matukan na yi wani abu na saban ubangiji ina fa jin tsoro na wannan rana din wata rana wannan rana wacce take a cikin ta akwai azaba mai tsanani akwai azaba mai girma sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da rasulullah qul ka kuma ce da su ana ni dinnan a abudullah mukhlisan lahu dini ina bauta wa ubangiji ne shi kadai subhanahu wa ta'ala ina tsarkake bauta zuwa gare shi ba na hada dukkan wani nau'i na shirka shirkan nan buɗaɗɗiya ce ko kuma wacce take boyayya ba na yi da ubangiji na subhanahu wa ta'ala an dan samu wani hadisi daga imam ali alaihi salam yake cewa madalla da wani bawa wanda ya tsarkake bauta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ayyukansa da maganganunsa da iliminsa da soyayyarsa da fushinsa da wani abu da zai iya rukon wani a kansa da kuma wato rabuwa da wani da maganganunsa da shirunsa da dukkan wasu abubuwa da zai aikata ya ce to madalla da wanda ya tsarkake duk waɗannan abubuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala masha Allah wato kenan maganarka ka yi ne saboda Allah iliminka don Allah ne in kana soyayya da wani kana soyayya da shi ne don Allah subhanahu ta'ala fushi in za ka yi da wani kana fushi da shi ne saboda Allah subhanahu ta'ala in za ka yi riƙo wa wani ka riƙe shi da wasu abubuwa ka riƙe shi ne domin Allah ta'ala in kana so ne ka furta wani abu to za ka furta ne domin Allah shiru ma in za ka yi shiru za ka yi shiru ne domin Allah subhanahu ta'ala ayyuka tashinka rashin tashinka duk abin da za ka yi in ka yi domin Allah to shine imamu ali alaihi salam ke cewa tuba liman akhlasa lillahi lallai madalla da duk wani bawan Allah duk wani bawa wanda ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wata'ala to shigen wannan ne abin da Allah subhanahu wata'ala yake umartar manzansa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad dan Abdullah yake cewa ka gaya musu cewa ni na tsarkake bauta ne zuwa ga ubangiji na subhanahu wata'ala daga dukkan wani nau'i na shirka waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci a cikin rayuwa to sai Allah subhanahu ta'ala a cikin ainihin aya ta gaba aya ta goma sha biyar yake cewa to kai Muhammadu gaya musu cewa fa abudu ma shi'tum min dunihi ka gaya wa waɗannan kafirai ɗin to ku ni dai gashi ina bautan Allah ina tsarkake bauta zuwa gare shi to ku kuma ku bauta wa duk abin da kuke ga dama za ku bautawa abin da kuke so ku bauta wa ku mushrikai to ku bauta musu ɗin saɓanin Allah domin ku din dukkan ma abin da za ku aikata duk wani abu da za ku yi kowane irin hali ne to lallai ranar kiyama za ku shiga cikin taɓewa ne. to marilla yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da ƙungiyar kwadago ta ƙasar Tunusiya ta Tunusiyan General Labour Union ta yi ne ga shugaban ƙasar Kai Sa'id da 'yan adam adawar kasar kansu hanzarta sulhunta tsakaninsu domin ceto tunusiya daga halin tsaka mai wuya da ta shiga da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar nuruddin tabobi ya yi kira ga dukkanin bangarorin siyasar tunusiya da kungiyoyin fararen hulan kasar da su sako daga kan tsauraran ra'ayoyinsu da nufin ceto tunusiya daga halin tsaka mai wuya da ta shiga a sako na musamman da babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar nuruddin tabobi ya gabatar ga dukkanin bangarorin siyasar tunisia musamman shugaban kasar kais sa'id da 'yan adawar kasar ya jaddada yin kira gare su da su sako daga kan tsauraran ra'ayoyinsu da nufin samun damar warware sabanin da ke tsakaninsu domin kubutar da tunisia daga halin tsaka mai wuya da ta shiga nuruddin tabobi ya yi kira ga shugaban kasar kai sa'id da ya jinginar da ayyukan majalisar dokokin kasar tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 da bangarorin siyasar kasar da suke bayyana matakin shugaban kasar a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin tunusiya da su sake yin dubi kan matsayinsu da kuma yin sulhu domin cimma muradun kasar yana mai jaddada cewa wannan ita ce hanya mafi karfi da za ta 'yan fitar da kasar daga mummunan kangi da ta shiga. Babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar Tunusiya, nurdin Tabobi, ya yi kira ga shugaba Kai Sa'id da ya sassauto daga kan matsayinsa kan wasu batutuwa, yana mai bayyana sassautowar a matsayin jigon samun ci gaba a yanayin siyasar kasar. a jawabin da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin ɗin ƙasar bayan sake zabensa a matsayin babban sakataren ƙungiyar kwadago ta ƙasar tunisia ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar ƙungiyar kwadago a ƙasar nuruddin tabobi ya bayyana cewa nan kusa kaɗan zai gudanar da zaman tattaunawa da shugaban ƙasar kai sa'id da ɓangarorin 'yan adawar siyasar ƙasar da nufin neman hanyar warware rikicin siyasar tunisia cikin hanzari domin ƙasar ba za ta jure ya ci gaba da wanzuwar dambarwar siyasa fiye da haka ba a cewarsa babban sakataren kungiyar kwadagon ya kara da cewa kungiyarsa tana shirye ta gudanar da zaman tattaunawa da nufin warware rikicin kasar cikin hanzari domin kungiyarsa ba za ta jure matsin lamba fiye da haka ba musamman ganin yadda mafi yawan masu karamin karfi da matsakaita suke ɗanɗana kudarsu a kasar yana mai jaddada cewa ma'aikatan gwamnati ba za su jure radadin rashin biyan albashi ba tsawon lokaci musamman ganin yadda farashin kayayyakin masarufi suke tashin gwamnan zabi dabobi ya yi gargaɗin cewa sake bullar matsalar tattalin arziki za ta iya fusata al'ummar tunusiya don haka magance matsalar tattalin arziki ita ce kan gaba kuma mafi mahimmanci a ƙasar. tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarninsa na musamman ta hanyar dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa baya ga rusa majalisar ministocin kasar. inda daga baya ya nada wata sabuwar majalisar ministocin kasar ƙarƙashin jagorancin najila'u boden ramadan kuma sakamakon rashin majalisar dokokin ƙasa da za ta tantance sabbin ministocin shugaba kai sa'id ya ɗauki alhakin gudanar da ayyukan majalisar ta dokoki da kansa kuma matakin baya bayan nan shine matakin da ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasa kasar mafi yawan bangarorin siyasar tunisia sun nuna rashin amincewarsu da matakin da shugaba kai sa'id ya dauka na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar tare da mai gurbin su da umarninsa na musamman suna masu bayyana hakan a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar yayin da wasu bangarorin siyasar kasar suka goyi bayan shugaban kasar tare da bayyana matakin nasa da neman gudanar da gyara a juyin juya halin kasar da aka yi a shekara ta 2011 wanda ta yi awon gaba da shugaban kasar marigayi zainul abidin bin ali dan kama karya tabbas shugaban kasar tunisia kais sa'id yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar inda bangarori daban-daban na duniya suke kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin siyasa kamar yadda kundin tsarin dokokin kasar ya shimfiɗa duk da cewa shugaban kasar ta tunisia ya sanar da kafa wata sabuwar gwamnati a kasar karkashin shugabancin najila bodin ramadan sai dai ya jaddada aniyarsa ta tantance sabbin 'yan majalisar ministocin da kansa tun farkon bullar rikicin kasar ta tunisia wasu jam'iyyun siyasar tunisia suka gargadi shugaban kasar kais sa'id kan matakin da ya dauka na jinginar da kundin tsarin mulkin kasar domin gudanar da mulki karkashin umarninsa na musamman inda suka zargi shugaban kasar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda sakataren jam'iyyar democratic current gazi coci ya bayyana cewa a halin yanzu suna rayuwa ce a lokacin rashin doka da tsari don haka amurka suna ɗaukar matakin shugaban ƙasar kai sa'id a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasar a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga shugaban kasar tunisia kais sa'id kan dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya tare da kawo ƙarshen dakatar da cibiyoyin gwamnatin kasar musamman buɗe majalisar dokokin ƙasa domin dawo da ayyukan 'yan majalisu joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasa da tsaron kungiyar tarayyar turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar turai a birnin strasbourg na ƙasar faransa ya jaddada cewa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 To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Mustapha Adam wanda ya karanta mana labaran duniyar ni Hassan Barka da na kasance da kuke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.